da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin fansar rai littafi na ɗaya da tara wato littafi na goma sha tara masu sarari na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a kuma kin san taimaka miki zanyi ki samu ki fita daga gidan nan dan bai dace da ke ba a matsayinki na ɗiyar babbar mutum irin Alhaji Muhammad ki bani haɗin kai in taimaka miki Allah sarki wannan kenan anan muka dakata sai kuma ɗaura kai tsaye idanu ta zuba mishi ba tare da tace komai ba ganin ba ta niyyar yin magana ya sa ya dauko wasu takardu ya mika mata ya ce amshi wannan signal kawai nake so ki min idan har kika yi ni kuma nayi miki alkawarin zan taimaka miki wajen ganin kin bar gidan nan kallon takardun ta yi sai ta ga na file ne guda biyu ga sunan mahaifinta nan a jikin takardun dan guntun murmushi ta yi sannan ta ce ba wai ka zo da niyyar taimakona ba kawai dai ka ce ka zo da niyyar cin dukiya ta kai ma a matsayinka na abokin abbuna baka kasance mutumin kirki irinsa ba kinga ba wannan na tambaye ki ba in dai har kina son barin gidan nan ya zama dole ki abin da nake so in ko ba haka ba kina ji kina gani za a kashe ki matsowa ta yi kusa da shi ta ce to menene dan naje je inda iyayena suka je ko an ce maka ban san lokacin da ka je ka tsaya ma abba ba wajen ganin kun kwace ma amina hakkinta ta karfi da yaji ba ka san komai akan dukiyar mahaifina amma san zuciya ya hana ka faɗi gaskiya kuma tabbas na san su alhaji tanimu ne suka turo ka wajena tur da hali irin naka dariya barista mubarak yayyace da kyau na ji daɗi da kika gane hakan a yanzu tun da kin san halina ya kamata ki cika waɗannan takardun don samun kubutar da ke daga gidan nan in ko ba haka ba a banza za ki mutu sannan dukiyar da take mallakinki za ta dawo karkashinmu hatta kamfanin ɗin mahaifinki kin ga shi shikenan Zuri'ar zuri'ar Muhammad mai shadda ta zama tarihi bai gama rufe baki ba ta yi kukan kura ta kansa kafin ya yi wani yunkuri ta shaƙe mishi wuya da dukkanin karfinta kokarin kwacewa ya fara yi amma ya kasa don karfin ba na mutum ɗaya ba ne. buga tebul ya fara yi da karfi sai ga masu kula da ita sun shigo don dama suna bakin kofa nan fa aka fara kokarin kwace shi Kuka Jawahir ta rinka yi cikin daga murya tana cewa ba zan taɓa bari hakan ya faru ba, ba zan barka ba barista. Sai da kusan maza biyar suka taru sannan suka samu suka ɓamɓare hannunta daga wuyan barista Mubarak. Tari ya fara yi, bugunta suka fara yi a wajen sai da suka buge ta sosai har ta suma sannan aka ja aka maida ta ɗakinta. Barista Mubarak ya daɗe a wajen tsaye da wuyansa, yana tari idanuwansa sun yi jazir kafin daga baya ya ɗauki takardunsa ya fita. Yana barin nan wani makeken gida ya je a falon gidan ya sa musu Alhaji Tanimu su su uku zaune suna ganinsa suka fara murmushi. Wani da yake zaune kusa da Alhaji Tanimu ne ya ce, "Ya dai barista, muna fata dai an gama komai normal." Zama ya yi tare da tsayaya wani swan wata da yake saman center table ya sha, sai da ya shanye kofi guda sannan ya ajiye kofin ya ce, hmm, ina fa?" ya samu yarinyar cir sauran kaɗan ta kashe ni su duka idanu suka zuba masa suka ce garinya ajiyar zuciya ya sauke ya ce yarinyar can ina tunanin aljanu gare ta dariya alhaji tanimu yayi ya ce mu ma ai aljanun kanmu ne akan kuɗi haba barista ya kamata kai wani abu man fa kamance da maƙudan kuɗaɗen da muka yi maka alkawarin su kaga idan har ka taimaka mana ta signature nan shikenan zaka iya zare hannunka akan case din in ya so ma a kashe ta babu ruwan wani Shiru barista Mubarak yayi kamar mai nazarin wani abu ya ɗauki mintuna sosai yana nazari sai can ya ce ku bar ni da ita na san yadda zan yi ta sa hannu yau din nan zan je wajen likita na ya taimaka min da wata allura ce da na cika mata ita da na cika caka mata ita za ta fita daga hayyacinta na san a lokacin za ta amince ta yi signal ɗin ba tare da ta sani ba su dukansu dariya suka sheke da ita suka ce lallai barista ashe kwakwalwarka tana ja sosai dariya shi ma ya ce to ba dole ta ja ba ai ba zan taɓa mancewa da rashin mutuncin da alhaji muhammad ya yi min ba lokacin da nan nemi da ya taimaka min da wasu kuɗi zan biya bashi yace mun min bai da su bayan a gaba na aka kawo mishi wata leda cike da kuɗi sai cewa yayi wai ba na shi ba na ajiya ne aka kawo mishi sai dai dubu ɗari ya bani ni da nake neman miliyan guda koma menene ku kasance cikin shiri gobe don zan kawo muku takardun nan da sa hannun yarinyar can Shiwa suka rinka yi a wajen suna ci gaba tattaunawa sun ɗau lokaci sosai suna tattaunawa kafin su rabu akan gobe za su sake haɗuwa barista mubarak bayan ya bar nan kamar yadda ya yi alkawari sai da ya biya wajen wani likita aminin shi ya samo allurar sannan ya wuce gidan shi lokacin da ya koma iyalan shi duk ba su nan yana shiga ɗakin shi wanka yayi ya fito falo yana magana shi kadai yana cewa wato har wannan lokacin su madan ba su dawo ba su da na ce kar su yi marece tsaki ya ja tare da zama bisa tirisita ya ɗauko remote yana canja channel Salama aka yi aka shigo ciki jiki aka shigo ciki ciki ya amsa nan wata babbar mata ta shigo da tire dauke da abinci da lemu ta ajiye a gaban barista mubarak ta ce bai ga abincin ka hajiya ta ce a kawo maka idan ka dawo tana faɗin haka ta tashi cikin sauri ta fita ta bar ɗakin sai da ta fita sannan ya juyo ya kalli tire ɗin a karo na biyu aka sake sallama matar ce ya ga ta dawo kallo ɗaya ya yi mata ya ɗauke kai dan shi ya tsani 'yan aiki suna shigo mishi ɗaki zuwa ta yi ta ajiye wani juk da ta shigo da shi ta tsiyaya mishi kunun aya ta miƙa masa ta ce alhaji gashi juyowa ya yi a wulakance ya kalle ta ya ce ni na sake zuba min girgiza kai ta ta ce a'a to bar nan wajen a saman tebul ɗin da yake gabansa ta ajiye sannan ta miƙe ta fita tsaki ya ja tare da kallon kwaf ɗin ganin haɗaɗɗen lemun kankana ne ya sa ya ɗauka ya fara sha don yana son shi sosai sai da ya sha kusan kofi biyu sannan ya bar shi bayan mangareba yana zaune ya fara jin cikinsa ya fara ciwo tun yana ɗaukar abin wasa sai gashi ya kwanta ya kwanta har aka yi sallar isha'i yana murɗe-murɗe matarsa ko da ta dawo ta gansa a wannan halin hankalinta ya tashi sosai don haka ta je ta ɗauko wayarta don ta kira family doctor ɗinsu tana fita yana kwance yana ta murɗe-murɗe sai ganin wata iriyar mata mai mummunar halitta yayi ta bayyana a gabansa tana tsaye tana kallonsa ko da yana cikin halin ciwo sai da ya tsorata yunkurawa yayi zai tashi amma ya kasa murmushi ta yi wanda ya sa hakoranta suka bayyana waje cikin zafin ciwo ya ce wace ce ke me kika zo yi anan rikidewa ta yi ta koma siffar kamannin jawahir yunkurin miƙewa ya yi nan ta nuna shi da hannunta sai gashi ya koma ya kwanta anan take duk kasala ta rufe shi zagaye gadon da yake kwance tai tana dariya sai da tai mai isar ta sannan ta ce ba zan baka damar magana ba saboda bana bukatar jin komai daga bakinka tambayar da kai min ita ce maganar ka ta karshe a duniya kamar yadda na yi alkawari ba zan taba barin ka ba bare har ka samu damar cutar da ni don haka kafin ka kashe ni ni zan fara shafe babin rayuwarka idanu barista baruk ya zuba barista mubarak ya zuba mata yana kallonta ko hannun shi ya kasa motsawa ci gaba ta yi da cewa kun zalunce ni kun cuci abokantaka da kuka yaudare mahaifina kuka kasance mai fuska biyu a wajensa saboda dukiyarsa har sai da kuka yi silar barinsa duniya sannan wannan bai ishe ku ba kuna so ku shafe duk wani tarihi na rayuwarsa to ina so kusan cewa na san na san lokacin da ka je wajen likita ka amso allurar nan ni kuma na yi amfani da dama ta na kawo maka lemu mai guba Kasha, na tabbata ko minti goma ba za ka kara ba yanzu za ka mutu za ka riga ni zuwa inda kake so ka kai ni don haka na bar ka lafiya karar kofan da ta ji ne alamun za a buɗe yasa ta yi saurin ɓacewa barista mubaraka waye ne suka fara fita daga idanuwansa yana kallon matarsa tana ta faman yi mishi sannu tana shaida mishi likita yana nan tafe zai duba shi a lokacin ne ya fara yunkurin amai amma ya kasa tashi nan inda yake kwance ya fara aman jini yana jin ciwon cikin yana kara tsananta a nan take ya mutu kafin isowar likita don lokacin da ya iso tuni ya bar duniya hankalin mutane ya tashi sosai akan mutuwar barista Mubarak musamman ma da likita ya tabbatar da guba aka bashi ya ce sai dai an duba ba a ga alamun ya ci wani abu mai guba ba a cikin abincin da aka kawo mishi ba nan aka rasa inda ya samo guba ya ce mutuwar shi ta sa su alhaji tanimu suka shiga damuwa sosai inda suka fara tunanin jawahir tana da aljanu hakan tana da hannu akan mutuwar shi su ne suka fara yaɗa abin nan aka ɗauka ana cewa ita ce ta yi layar zana daga gidan yari ta je ta kashe shi sai dai hakan bai zama kwakwarar shaida ba sai dai duk da haka ana zarginta amma babu wanda zai iya ba da shaidar cewa ita ce ta yi kisan mutuwar shi ta tada hankalin alhaji ta nemu sosai saboda haka ne a satin da ya mutu ya tattara ya gudu kasar waje don ya tsorata sosai akan kisan da aka yi ma na kusa da shi Jawahir na kawowa nan juyowa ta yi ta kalli barista Faruk ta ce wannan dalilin ne yasa ake cewa na kashe lauya na mai son kare ni sai dai mutane ba su san cewa shi din mai fuska biyu ne ni a waje na fuskar azalmar gare shi hawaye ne ta fara yi nan ta koma wajen zaman ta ta zauna barista Faruk kasa cewa komai yayi ganin yadda take hawaye yasa ya je ya leka waje ya ce ma ma'aikacin gidan yana bukatar ruwan sha nan ya tafi don ya samo mishi dawowa ya yi ya kalle ta ya ce tabbas alhaji tanimu ya kasance shaidani ne idan har abin da kika faɗa a kansa gaskiya ne amma shi barista musinfa ya aka yi ya tsaya miki kuma kina nufin shi ma yana da hannu a ciki sai sa kika kashe shi shiru ta ta zuba ma gefe ɗaya idanu tana kallo daidai lokacin ma'aikacin gidan ya kawo mishi fiyo wata mai sanyi a saman ya ɗauro kwaf a sama amsa barista faruk ya yi ya yi mishi godiya bayan ya fita ya ba su waje ne ya tsiyaya a kwaf ɗin ya miƙa ma jawahir tsayawa ta yi tana kallon kwaf ɗin sai kuma can ta amsa tare da yin murmushi ta ce na gode nan ta nan ta kafa kwaf ɗin a bakinta sai da ta shanye sannan ta tsaya tana kallon kwaf ɗin tana murmushi shi ma kallonta yake a hankali ya ce ya burge ki ne kwaf ɗin girgiza kai ta tare girgiza kai ta yi tare da miƙa mishi bayan ya amsa ne ta ce wannan kwaf ɗin an kawo shi ne saboda kai ne za ka sha ruwan kuma kai mutum ne mai daraja a wajensu muku kaskantattu ne a ko'ina tarar numfashinta yayi ya ce a'a jawahir ki daina cewa haka ke ma mutum ce mai daraja kuma insha Allahu za ki bar gidan nan rayuwarki za ta koma irin wanda kika yi ta a da za ki ci gaba da kasancewa a cikin farin ciki komai zai zama tarihi murmushi ta yi wanda har sai da hakoranta suka bayyana sannan ta girgiza kai ta ce kai ne kake tunanin haka barista shi ma murmushin ya yi sannan ya ce ina sauraron ki ya kamata ki ida sanar da ni abin da ya faru bayan mutuwar barista mubarak ajiyar zuciya ta sauke sannan ta ci gaba da cewa har lokacin zaman mu. kotu yayi muka zo babu lauyan da zai tsaya min ana ta surutu akan na kashe lauyana duk yanda aka so in amsa laifin kisan nan amma na ki amsawa saboda haka saboda haka ne alkali ya sake daga shari'ar nan da wata uku masu zuwa inda ya ba da umarni da a ci gaba da sani a da sani aiki mai tsanani a gidan yari duk tsawon lokacin da na ɗauka a gidan kaso muna zaune ɗaki ɗaya da waɗannan matan biyu wato raliya da rufaida har lokacin magana ba ta taɓa haɗa ni da su ba ko da daman suna nuna min tsana duk lokacin da za a kawo mana abinci sai dai su cinye har nawa a haka wata rana muka yi faɗa akan abinci na da aka kawo min ko da wannan faɗan ma an mice suka yi da ita a lokacin tana jikina wanda ya kai su har suka dake ni a ƙarshe ma suka yanke shawarar kashe ni a cikin dare ita kuma ammi ganin haka ya sa ta kashe su a cikin daren da safe aka tashi ba su a raye wannan dalilin ne ya sa aka maido ni wannan ɗakin ne kaɗai ina ci gaba da rayuwata ana azabtar da ni aka hana a rinka fita da ni a aiki sai dai ba tare da sanin shugaban gidan ba suke fita da ni suna saka ni don a ganin su ba za su iya bari na in ci gaba da zama haka ba kamar an min gata ne in na ci gaba da zama a haka ana saura wata ɗaya mu sake komawa kotu a lokacin ne barista musin ya zo a matsayin lauyan da zai kare ni ko kaɗan ban yi mamaki da ganinsa ba dan daman na san shi a matsayin shi na lauyan mahaifina wanda ya san duk wani sirrin duniyar shi ta ciki da waje tunda ya zo ban taɓa ce mishi ofan ba yayi juyin duniya in yi mishi magana amma naki har lokacin komawar mu kotu yayi muka koma haka aka gabatar da shari'a suka fafata shi da barista MB yana kokarin kare ni sai dai kawai in bi su da idanu har aka yi aka gama inda aka kara daga shari'ar tamu zuwa wasu watanni biyu masu zuwa nan aka maido ni gidan yari da a lokacin ya zame min gida idan da sabo na saba sai dai duk lokacin da za a fita da ni zuwa kotu ina jin wani irin yanayi a duk lokacin da muka fara tafiya cikin mota ina kallon mutane masu wucewa Haka dai barista Musin ya yi ta bina amma bai samu yadda yake so ba har aka sake wani zaman da ya kasance na biyun karshe don har lokacin bai da kwakwarar hujjar da zai kare ni. Anan nan ma sake daga shari'ar aka yi zuwa wasu watanni biyu masu zuwa a lokacin ne barista Musin da aka maido ni gidan yari ya zo ya same ni. Kallona yake cike da mamaki ya ce Jawahir na rasa me yasa kwata-kwata kin kasa sakin jiki da ni ni fa ba da niyyar cutarwa na zo miki ba taimakonki nake sanyi amma ke kin kasa gane haka murmushi ne nace gane hakan abu ne mawuyaci domin mutane abin tsoro ne a cikin idanun shi na ga mamaki karara ko da mamakin bai nuna akan magana ta ta farko da nayi a gare shi ba sai dai hakan ya faru ne saboda maganar da nayi bai zaci hakan ba jinjina kai yayi yace haka ne amma jawahir ai kin san ni kin san ba zan zo da niyyar cutar da ke ba matsowa ta yi kusa da shi sannan a hankali ta ce cutarwa ta nawa kuma shin ka mance lokacin da ka tsaya ma abba akan kuna so ku kwace kamfani kamfani na ta karfin tsiya ko babu ko ba ku bane kuka bugo jabun takardu akan kamfanin dan kawai ku ga kun raba mu da su hatta gidan Amina kai ne ka tsaya ma Abba wajen ganin ya kwace shi ta karfin tsiya idan ko haka ne cutarwa ta nawa za ka yi min da mamaki yake kallon ta har ta kai aya sannan ya ce Jawahir duk wa ya faɗa miki wannan wallahi ba gaskiya bane ko kaɗan don ni ban taɓa tunanin cutar da ku ba murmushi jawahir ta yi a karo na biyu sannan ta ce ba ma wannan kaɗai ba hatta abin da kake da niyyar aikatawa na sani kasa ce mata komai yayi yana binta da kallo kafin daga bisani ya wuce ya tafi tun wannan zuwan bai sake dawowa ba sai bayan kwana uku ko da ya zo aka fiddo mishi ita don su gana kallonsa ta yi ta ce ashe za ka kara dawowa da a ce za ka taimaka makanka, da ka hakura da zuwa wajena don ba na bukatar taimakonka a cikin ransa barista musin ya ce wannan wace iriyar yarinya ce anya za ta amince mu samu abin da muke so cikin ruwan sanyi can kuma a fili ya ce zuwa na shine daidai idan har ban taimaka miki ba tabbas zan kasance a cikin masu butulci mutanen gari za su zage ni a matsayina na lauyan mahaifinki a ce na kasa kare ki cikin ɗaga murya ta ce ka je ka nuna tausayawarka ga wasu ba dai gani ba domin ni ba na bukatar hakan jingina kai yayye cike da mamakin maganganunta cikin ransa ya ce lalle yarinyar nan da a ce babu abin da nake nema a gare ta da ba zan taɓa tsayawa tana min wannan wulakancin ba jawahir tana zuwa nan a labarinta kallon barista faruk ta yi da har lokacin yake tsaye ya tsare ta da idanu don guntun murmushi ta yi ta ce barista Musin tun bayan rasuwar Amina baya kasar zan iya cewa sai ma bayan mutuwar barista Mubarak ne sannan ya dawo kuma su Alhaji Tanimu ne suka tura shi ko in ce Alhaji Tanimu ne ya haɗa shi da sauran mutanen da suka suka suke so su ga sun mallaki dukiyata ko da ya gane ni ce suke son yin aiki a kaina ya yi farin ciki sosai domin shi ma akwai abin da yake bukata a wajena wannan abin da muka yi da barista musin ya sa sai bayan sati ɗaya ya sake dawowa bayan an fiddo ni ya ɗauko wani atm ya nuna min ya ce wannan mallakin mahaifinki ne yana da kuɗaɗe a cikinsa kuma gab ake da rufe akawunt ɗin saboda ya kwana biyu ba a yi amfani da shi ba kuma ba kowa ne ya san yana da wannan akawunt ɗin ba tunda ya fi amfani da wancan ɗayan wannan ya bude shi ne saboda masu biyan shi bashi idan ya ba su koda duk yarjejeniyar da suke akan ba da bashi yana sanar da ni a matsayina na lauyansa don mahaifinki baya abu sai ya samu shaida wannan dalilin ne yasa na san komai akan wannan ATM din da sabon account din shi tabe baki ta yi ta ce na san haka sai dai baka san pin din da zaka ciro kuɗin ba wannan dalili ne yasa ka sanar da ni yanayin yadda take magana har mamaki take bashi don tana da saurin fahimtar abu sai dai bai nuna mata mamakinsa ba ya ce haka ne inda za ki amince ki sanar da ni da na je an cire kudaden kafin a rufe account ɗin. kallonsa ta yi a wulakance ta ce wannan ne ba zai yiwu ba barista zan fi farin ciki a ce sun rufe account ɗin, da dai a ce kai ne za ka ciro kuɗin nan don na san kai za su amfana magana ta ta ɓata masa rai a haka ya tafi ya bar ni Allah sarki wannan kenan nima a haka zan tafi na barku nake cewa kuma da littafi na gaba dan jin yadda za ta kaya na ku Salma, Salma mu da shan ruwa kuma huta lafiya